radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirin da muka yi muku tanadi da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu dauke da koyi harshen Farsanci daga nan kuma sai shirin tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Yulin shekara ta 2023. wanda ya daidai da hudu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau kwatun kasa da kasa da take birnin hague ta yanke hukuncin mallaka wa gwamnatin kasar iran kamfanin haka da kuma sarrafa ɗanyen man fetur na kasar. kafin haka dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin man fetur na kasar iran tun bayan gano man fetur a kasar amma daga bisani prime minister ƙasar iran ɗin na lokacin dr muhammad musaddiq tare da goyon bayan malaman addinin musulunci na kasar. ya kafa dokar kwace wannan kamfani daga hannun turawan birtaniya wanda kuma ya samu amincewar majalisar dokokin kasar akan haka da haka kuma ikon kamfanin ya dawo hannun 'yan kasa sai dai turawan birtaniya ba su ji daɗin hakan ba daga wannan lokacin ne kuma suka shigar da kara a gaban kotun duniya ta kasa da kasa da ke birnin hague wadda ta yanke hukuncin mallaka wa iran kamfanin a rana irin ta yau masu saurare kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kira f-16 suka yi gudan wuta a kan gidan salah shahaza wani kwamanda a cikin dakarun izidin kassam rashin soja na kungiyar hamas a yankin gaza da ke palestine yahudawa sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci harin ya yi sanadiyar shahadar mutane goma sha shida a ciki har da shi kansa shahada da kuma matarsa da kuma ɗayar sa karama banda ha kuma yara kimanin guda tara ne dukkaninsu ƙanana suka rasa rayukan su a wannan hari kafin shahadar sa dai salah shahada ya zauna a gidan kasan isra'ila na tsawon shekaru goma sha biyu daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yuli shekara ta 2003 sojin kasashen amurka da burtaniya waɗanda suka mamaye kasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wato odai da kuma kusai a birnin mosul daga arewacin kasar kafin haka dai odai da kusai sun yi fice daga birnin bagadaza bayan da sojojin amurka da kuma na burtaniya suka shiga birnin amma bayan da wasu na kusa da su suka shiga hannun sojan amurka sun tona asiri akan wuraren da odai da kusai suke boye daga nan kuma sai sojojin mamayar amurka suka kai hari a wurin kuma suka kashe su har lahira 'ya'yan nasa dan hassan dai suna da hannu dumu-dumu a ta'asar da mahaifinsu ya yi ta tafkawa kan al'ummar kasar iraki a lokacin yana kan mulki na kisa da kuma musgunawa dukkanin wanda bai amince da salon mulkin sa na kama karya ba jama'a masu saurare assalamu alaikum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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu jagoran junju halin musulunci na kasar iran ya kira da a hukunci mai tsanani akan wanda wulakanta kur'ani Ƙungiyar kasashen musulmi ta oic za ta gudanar da zaman taron gaggawa dangane da sake wulakanta kur'ani mai tsarki sojojin kasar sudan na zargin dakaran rcf da tilasta kananan yara aikin soji yanzu kuma ga labaran dake dake jagoran junju hal musulunci a iran aitullah said alhamna'i ya yi kira da a ɗauki mataki mai tsauri kan wanda ya wulakanta qur'ani mai tsarki a kasar sweden yadda aka tsara keta alfarmar qur'ani mai tsarki a kasar sweden lamari ne mai bakantare matuka makirci ne mai hadari da kuma ɗaukar mataki na yin hukunci mai tsanani ga wanda ya aikata wannan laifi shine ra'ayi na dukkanin malaman musulunci in ji jagoran juyin juhalin a sakon da ya aiki a yau asabar jagoran ya ce ya kamata gwamnatin kasar sweden da kuma sun cewa ta hanyar tallafawa mai laifi ta ɗauki matakin yaƙi da duniyar musulunci ne tare da janyo al'ummar musulmi da ma wasu gwamnatoci da dama ayatollah sai da alhamdu ya ce abin da ya rataya a kan gwamnatin shine mika wanda ya aikata laifin ga tsarin shari'a na kasashen musulmi jagoran ya ce masu kwallon makirci a bayan fage su kuma sani cewa tsarki da ɗaukaka ta alkur'ani mai tsarki suna nan daren ba za su taɓa dishewa ba a yau asabar ne ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iraki ta sanar da cewa an yanke shawarar gudanar da taron gaggawa na ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen musulmin dangane da keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ma'aikatar harkokin wajen iraƙin ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa inda ta bayyana cewa wannan taron yana da nufin samar da hanyoyi na haɗin gwiwa don fuskantar kyamar musulunci a mataki na ƙasa da ƙasa a cikin wannan yanayin ta yi kira ga ƙasashen duniya da su tashi tsaye wajen aiwatar da ayyuka waɗanda suka rataya a wuyansu a cikin daidaito kamar yadda ƙudurori na ƙasashen duniya suka tanada safiyar ne dai ma'aikata harkokin wajen kasar irakin ta allah wadai daga kausan murya kan laifin da aka aikata na tozar qur'ani mai tsarki da kuma tutar jamhuriyar iraki a gaban ofishin jikadancin kasar da ke denmark ma'aikatar ta tabbatar da cewa tana bibiyar abubuwan da suke faruwa sau da kafa na cin zarafin musulunci da kuma abubuwa masu tsarki na addini da sunan 'yancin bai na ra'ayi ko faɗar albarkacin baki a wasu ƙasashen turai hakan da yana zuwa ne ban da wata kungiya ta masu tsoron ra'ayi a kasar denmark a jiya da kwana kur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin kasar iraki da yake babban birnin kasar copenhagen rundunar sojan kasar sudan ta sanar da cewa dakarunta na ci gaba da kai hare-hare akan dakarun rsf a faɗin kasar tare da zargin su da cin zarafin ƙananan yara saboda saka su cikin yaki a fagen daga wanda ya saɓawa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa a yau asabar kakakin rundunar sojin kasar ta sudan kanal nabil abdullah ya bayyana cewa sojojinmu suna ci da kai farmaki akan makiya har sai sun kawar da dukkanin wasu su da suke cikin faɗin ƙasar ya ƙara da cewa tawayen ya janyo yawan masu aikata laifuka da kuma tserewa daga gidajen yari tare da yin amfani da su a matsayin mayaka wajen gudanar da ayyukan ta'addanci ya ci gaba da cewa makiya sun fara amfani da ƙananan yara a yakin nasu wanda shekarunsu bai wuce goma sha biyar ba wanda kuma hakan ya saba dokokin ƙasa da ƙasa da na jin ƙai a nata ɓangaren rundunar asiyaf ta bayyana cewa ta raka a tawagar injiniyoyi da kuma ƙungiyar agaji ta red cross zuwa tashar ruwa ta bahari wadda ba ta aiki tun farkon fara yakin lamarin da ya wahalhalu da al'ummar yankin suke fuskanta a halin yanzu. To jama'a masu rika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Kungiyar ƙananan hukumomi ta Najeriya ta nemi gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu da ta karawa ma'aikata na ƙananan hukumomin albashinsu da kashi 300 cikin ɗari. Wannan da yana zuwa ne ban janye tallafin man fetur da kuma ƙara farashinsa a Najeriya wanda ke ci gaba da janyo martani daga ƙungiyoyin ƙwadago a ƙasar. kungiyoyin na hankoran ganin cewa sun sama samawa mambobinsu albashi wanda zai iya rike su a wannan lokaci da rayuwa ta sauya sakamakon tashin farashin komai a nigeria. sai dai a wannan karan a iya cewa bukatar ma'aikatan kananan hukumomin ta ci karo da bukatar uwar kungiyar kwadago ta nlc wadda ta nemi gwamnatin tarayyar najeriya da ta yi wa ma'aikata karin albashi da kashe 200 cikin 100 domin rage raɗaɗin janye tallafin man da gwamnatin ta yi to bangaren wasannin cin kofin kwallon kafa na mata na duniya kuwa da ke gudana yanzu haka a kasashen australia da new zealand najeriya ta sha da kyar a hannun canada bayan da mai tsaron gida na tare najeriya din ta damke bugun da kai sai mai tsaron gida a mintuna na hamsin da fara wasan wanda shine wasa na farko da najeriya ta buga a kasar cin kofin duniya din ta mata wadda take gudana zaka a kasashen australia da new zealand to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara da shirin Afirka a yau. Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo ziyarar da shugaban ƙasar Algeria ya kai ne zuwa ƙasar China da Rasha da irin nasarorin da ziyarar ta haifar musamman jaddada aniyar matsayar kasashen biyu na gudanar da taimakekeniya a fagen tsaro da musayar fasahohin zamani da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasashen algeria da china sun amince da kara gudanar da haɗin gwiwa a tsakanin su a fannoni da dama da suka hada da harkar tsaro da da kariyar ƙasa kamar yadda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin su wanda suka shafi fannoni daban-daban da suka hada da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwar aiki a harkar noma tun a farkon wannan mako ne shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya fara gudanar da wata ziyarar aiki na tsawon kwanaki biyar a kasar china wacce ita ce irinta ta farko tun bayan hawarsa kan karagar shugabancin kasar algeria a shekara ta 2019 bayan da shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya gana da shugaban kasar china xin jifin a ranar talatar da ta gabata a birnin beijing fadar mulkin kasar shugabannin kasashen biyu sun kuma amince da kiyaye moriyarsu ta bai daya da kiyaye ikon kasashensu da amincin yankuninsu a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta fitar kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa Algeria tana da muhimmanci a kasar China dubi da wurin da take a gabar tekun Mediterranean kuma dangantakar da ke tsakanin kasashen Algeria da China ta samu asali ne tun a karshen shekara ta 1950 lokacin da Algeria take fafutukar kwatan 'yancinta A shekara ta 2014 kasashen biyu sun inganta dangantakarsu zuwa wani cikakken haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka inda Algeria ta zama ƙasa ta farko a tsakanin kasashen larabawa da ta kulla irin wannan ƙawance da ƙasar China. a cewar sanarwar da suka fitar na haɗin gwiwa a ranar talata bangarorin biyu sun amince da zurfafa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka tare da jaddada buƙatar gudanar da taimakekeniya fagen siyasa da tsaro kamar yadda sanarwar haɗin gwiwan ta bayyana cewa ƙasashen algeria da china sun amince da yin aiki tare tare da yakar ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi da suke kan iyakokinsu da kuma tallafawa sauran ƙasashe kamar somaliya da sudan a fagen ayyukan wanzar da tsaro shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya ce kasarsa a shirye take ta karfafa haɗin gwiwa da kasar china a fagen karfafa harkar ci gaban tattalin arzikin kasar algeria ziyarar da shugaban kasar algeria ya kai birnin beijing fadar mulkin kasar china na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar rasha a watan da ya gabata inda ya yi kira ga shugaban kasar rasha vladimir putin da ya goyi bayan algeria ta zama memba kungiyar brics kungiyar kasuwanni masu tasowa da suka hada da kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudu sanarwar ta haɗin gwiwa ta bayyana cewa kasar china tana mara ba da sha'awar algeria ta shiga kungiyar brics kuma tana goyon bayan ƙoƙarinta na cimma wannan buri har ila yau bangarorin biyu za su gudanar da haɗin gwiwa a fannonin da suka shafi sararin samaniya da ababen more rayuwa da sinadarai na man fetur da makamashi da ake sabunta su ƙari da cewa ƙasashen biyu za su taimaka wa juna a halin sauƙi da wahala tattaunawar abdulmajid tabone da takwaransa na kasar china zin jifin ta kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara baya ga sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu tashar talabijin ta kasar algeria ta nakalto boni yana cewa ziyararsa zuwa kasar china ta zo ne bayan da kasashen biyu suka kulla wasu muhimman yarjejeniyoyi da suka tsara dangantakarsu ta tarihi yana mai nuna matukar godiya ga goyon bayan da kasar china ta nuna wa algeria na shiga kungiyar brics da shanghai yarjejeniyoyi da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu sun shafi fannonin sufurin jiragen kasa da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwa kan aikin noma da sadarwa baya ga harkokin wasanni zuba hannun jari a kasashen juna da haɗin gwiwa harkar cinikayya har ila yau ya shafi fannonin harkar cikin gida tsara birane binciken kimiyya shari'a da ci gaban zamantakewa makamashi da ake sabunta su sinadarai da sauran sassa a halin yanzu haka dai adadin cinikayya tsakanin kasashen algeria da china ya kai na kuɗi dalar amurka biliyan bakwai a ƙarshen shekara ta 2022 ƙasar algeria ta sanar da rattaba hannu kan wani shirin haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar china wanda zai kai har zuwa shekara ta 2026 shirin haɗin gwiwar ya haɗa da batun tattalin arziki makamashi sararin samaniya da kuma fannonin al'adu kafin kai ziyarar aikinsa zuwa kasar china shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya ziyarci kasar rasha a ranar alhamis 15 ga watan yunin da ya gabata inda ya gana da shugaban kasar rasha vladimir putin kuma suka gudanar da shawarwari da tattaunawa kan harkokin kasashensu da na yankuna da kuma kasa da kasa sannan suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin kasashensu a farkon ganawar da ta gudana tsakanin shugabannin kasashen biyu a fadar kremlin na rasha shugaba putin ya ce alakar kasarsa da algeria ta samu babban ci gaba kuma za su rattaba hannu kan yarjejeniyoyin zurfafa dangantakar alaka tsakaninsu a nashi bangaren shugaban na algeria ya ce yanayin da kasashen duniya suke ciki bai shafi abokantakar da ke tsakanin algeria da rasha ba alakar da ta shafe tsawon sama da shekaru 60 inda a wancan lokaci rasha ta kasance babbar daular tarayyar soviet kuma tun a wancan lokaci ta kasance tana goyon bayan neman 'yancin kan kasar algeria tabone ya kara da cewa algeria ta samu zama memba wanda ba na dindindin ba a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda zai fara a watan janairun shekara ta 2024 saboda ƙoƙarin abokanta musamman ƙasar rasha sannan ya jaddada bukatar ƙasarsa na son shiga cikin ƙungiyar tattalin arziki ta brics wadda rasha ta kasance ɗaya daga cikin muhimman mambobinta shugaban rasha vladimir putin da abdulmajid tabone na algeria sun rattaba hannu a birnin moscow babban birnin kasar inda suka ayyana zurfafa kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin kasashensu kuma bangarorin biyu sun bayyana tattaunawarsu a matsayin mai amfani a nashi bangaren shugaban kasar algeria ya ce ya yi tattaunawa mai amfani da gaskiya tare da shugaban kasar rasha inda suka tattauna kan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi yankuna da kuma kasa da kasa tabone ya kara da cewa an cimma matsaya kan hangen nesa tsakanin kasashen biyu dangane da batun sahara da halin da ake ciki a yankin sahel da batun palestino da kuma batun libya sannan shugaban algeria ya gode wa kasar rasha saboda goyon bayan da take baiwa algeria da neman shiga kungiyar brics wanda ta hada da china rasha india brazil da afirka ta kudu shugaban kasar algeria ya jaddada cewa sun amince da yanayin da ake ciki a duniya mai cike da rudani don haka suna buƙatar hanzarta shigar su cikin ƙungiyar brics domin hakan yana da matukar fa'ida ga tattalin arzikinsu a nashi ɓangaren putin ya ce algeria na ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe da suke abokan ƙasar rasha wajen gudanar da manyan tsare-tsaren ayyuka fagen ci gaban su kuma alaƙar su tana ci gaba da bunƙasa ya kara da cewa sun shafe tsawon shekaru da dama suna haɗa kai da algeria a fannin aikin soji da kuma tallafa mata fagen yaƙi da ta'addanci a gefe guda kuma a yayin ganawar da ta gudana tsakanin shugaban kasar algeria abdulmajid tabone da firaministan kasar rasha mikhail mishustin sun tattauna kan muhimman al'amura tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin bangarorin biyu da zai kasance wani muhimmin matakin gudanar da taimakekeniya tsakanin rasha da algeria zuwa ga wani sabon mataki mai inganci shugaban kasar algeria ya kara da cewa gwamnatin rasha da algeria za su yi kokarin tabbatar da ɗaukan matakan da suka dace don aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a matakin koli a tsakaninsu shugaban kasar algeria abdulmajid tabone dai ya gudanar da ziyarar aiki na tsawon kwanaki uku ne a kasar rasha domin inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a wata sanarwa da fadar shugaban kasar algeria ta fitar ta bayyana cewa ziyarar tabone ta kwanaki uku a kasar rasha ta zo ne bisa gayyatar da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi masa bisa tubalin neman ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen su biyu na abokantaka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 Afirka a yau kenan to yanzu ko za kai ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda a yau da yardar allah za mu shiga cikin darasi na 168 muhammad tare da abokinsa dai suna dandalin baharistan da ke cikin birnin tehran inda wani daga cikin masu wucewa ya zo ya tambaye su hanyar da za ta kai shi ɗaya daga cikin tsaffin ƙofofin shiga birnin na tehran kuma sa'id ya yi masa bayani dangane da hanyar da za ta kai shi wurin da yake nema kuma shi kansa muhammad ya kara tambayar abokinsa sa'id ƙarin haske a kan daɗaɗɗin hanyoyin shiga da fita na birnin tehran da ake yin amfani da su a zamanin da suka gabata kafin nan ga kalmomi kamar haka ببخشید یه حقوری آقا چطور دروازه قوپا دولت گمنتی من می توانم بروم نی زن ایه تپیا من فکر می کنم نی اینا زتن بهترین راه ما پی پیچر هنیا شما سوار شدید کی کاهو اتوبوس موتر بس خط لای خیابان تیتی انقلاب جوی ایستگاه تشه نزدیک کسا زل بنگری جنوبی نکدو میدان دندلی آن طرف چنگ بنگرن زرد لونن دوراوا من دیدم نی نگنی راهنمایی ین جاگورا من متشکرم نی نگودی درست است هکنی همانجا اچم مترو جرگین قرقشن قصه ساختمان قدیمی دردنگینی من ندیده ام نی بانتا بگنی با درست میگویی ابند کپتا گسکیانی تهران برنن تهران زمان قدیم زمان دا محل وری همکنون هرینزو مرکز شهر cibiyar birni. On zaman. Wancan lokacin. Onjo. Can. Kenore shahr. Gefen birni. On mahsub mi shode ast. Da ana lissafa shi. Shomali. Na arewa. Asli. Na asali. Kodam. Wanne. Bozor. Kasuwa. Bozorg. Babba. Nazir kwatankwaci. madalla yanzu haka dai muhammad da sa'id suna tsaye a gefen dandalin baharistan sai ga mai wucewa yana tambayar su kuma sa'id یه وش امسا ببخشید آقا چطور می توانم به درواز دولت بروم؟ دون الله معلمی تایا زن ایا زوا ببر قفر گری دروازه دولت فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید قفر گری این از hanyar هنگر تپی ایت چه که هاو موتر da دکی انقلاب ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است؟ ورن tsayawar motocin bas na layin inkilab بله زل جنوبی میدان آن طرف دو اتوبوس زرد آنجاست ای بنگران کدنچن دندلن چند بنگران اکوی موتوچن باز گودا بیو ماسو لونن دوراوا بله بله دیدم از راهنمایی شما متشکرم دروازه دولت در خیابان انقلاب است نزدیک خیابان شریعتی درست است؟ ای ای نگنی نگوده دکنونا منی هنیا قفر na akan titin Inqilab ne a kusa da titin Shari'ati, haka ne? Bale, همانجاست. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است. ای، اچن نه. akwai wata tashar jirgin ƙarƙashin ƙasa ma a kusa da wurin. اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم اما نی بنت با گنن صحر کو درست میگویی تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود محل این دروازه هم اکنون در یکی از تقاطوهای خیابان انقلاب قرار دارد abin da a zamanin da tehran na da ƙofofi goma sha uku ɗaya daga cikinsu ita ce kofar mahukunta titin inkilab a halin yanzu yana cikin tsakiyar gari خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است پس می شود حد زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده za a iya yin تسنکاین cewa a wancan lokacin can ana lissafa shi ne a gefen gari. بله آنجا زل شمالی شهر بود چند بنگرن اریوچن خیابان خیابانهای اصلی تهران در زمان قدیم کدام ها بودند؟ manyan titunan تهران. تهران a لو tsohon lokacin waɗanne tituna خیابان خیابانهایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر شبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد خیابان های مهم آن دوره هستند. تیتن در هر یانزو سکی بنگرم ببر کسوار تهران کمر تیتن ناصر خسرو تیتن امر کبیر تیتن خیام دا تیتن شایبر گا خرداد سونه مهمان تیتن آونچه kuma ga tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci. ببخشید آقا چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟ دروازه دولت فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید. ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است؟ بله، زل جنوبی میدان آن طرف دو اتوبوس زرد آنجاست. بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم دروازه دولت در خیابان انقلاب است نزدیک خیابان شریعتی درست است؟ بله همانجاست یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم درست میگویی تهران در زمان قدیم سیزده دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود محل این دروازه هم اکنون در یکی از تقاطعهای خیابان انقلاب قرار دارد خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است پس می شود حد زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است بله آنجا زل شمالی شهر بود خیابانهای اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابانها بودند؟ خیابانهایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر شبیر، خیابان خیام و خیابان پانزده خرداد خیابانهای مهم آن دوره هستند. zamanin da dai birnin Tehran karamin gari ne da ke gefen birnin Rai wanda ya shahara da yawan malaman addini da suka yi rubuce-rubucen addini. Amma a halin yanzu saboda bunƙasar da birnin Tehran ya samu a cikin 'yan ɗaruruwan shekaru da sa gabata birnin Rai ya zama karamin gari da ke gefen birnin Tehran. Duk da cewa wasu daga cikin muhimman ababen tarihi na garin Rai yanzu suna cikin birnin Tehran ne. Idan Allah kai mu a mako na gaba, muna ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin. To amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri da waɗanda aka ji murinsu musamman malama Kudusiyan da Muhammad aminu Ibrahim Kyawa da ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin Sane mace yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkan mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sai da muke tattauna kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawararsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rayuwar voh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kwace tare da mu don yin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau dama ɗora ne kan shirin da muka soma da malam ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da garin jos na ƙasar najeriya yau malam da ci gaba ne da yi mana bayani da ya faro kan tarbiyyar manya inda zai tashi kan bayanin cewa najeriya ƙasa ce mai yanci allah shi gafarta malam bismillah وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wani على yanzu sun kai sun kawo musamman da yake an ce mana najeriya secular country ce ƙasa mai yanci ne wanda kowa zai abin abin da ya dama saboda ne yasa waɗannan masu ɗaukar midiya ɗin suke ta magana suke ta yadawa su faɗi wannan su faɗi wannan su rubuta wannan su tura wannan gaba ba na gaskiya ba waɗanda kuma suke son su aikata ne kyau din ba da yatsi saboda haka suka ci gaba da yin abin da suka ga dama a irin wannan halin da ake ciki har muka samu kanmu cikin damuwa wannan ke ta fatan addu'a ubangiji Allah ya sa zuciyarmu mu zuciyar mu su gane a dauki hanya ta gaskiya mu bi shi kenan mu ci gaba da yin rayuwa wanda Allah ke so Allah ya fi saboda ita zuciya tana iya aikata tana iya sa ka kama ka aikata mu wani aiki kamar yadda Allah ya faɗa inna nafsala amarat bi su'i illa ma rahim sau zaka wani lokacin zaka ji ka aikata wannan ko ka aikata wani wancan shaidan ya samu kafa ya shiga zai kuma sa ka aikata wani abubuwan da aka baka da dama daga baya ka fada a cikin rijiya ka yi tsalle ɗaya ka fada a cikin rijiya amma ka yi kama guda dubu da kasa fitowa haka fara yi mun take ciki a yanzu ta ko kaina haka rayuwar mun take ciki yanzu haka idan ba mun koma ga Allah ba to ba za mu fita daga cikin wannan kangi da muke ciki ba to lalacewar tarbiyya ba a kan yara ba ne kawai kamar yadda muka faɗi baya a ai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa mana a cikin wannan ne aka samu wani dattijo ya so ya koya wa ɗansa wasu ɓangarori na tarbiyya da ɗan kiyaye bai samu ya faɗa masa da bakinsa ba amma kuma ya faɗa ya cikin suna cewa ya je ya sayo musu kayan abinci a kasuwa ya dawo in ya dawo zai ga masa wannan bayanai abin da taimake shi a rayuwarsa yaro ya tafi da gudu ya je ya je kasuwa kafin ya dawo yana dawo sai kofar gidansu a cikin jama'a me ya faru ai baban a ya rasu aka yi suwa rasuwa aka gama yaro yana ta kuka ba a san dai me ya shi ba har sai aka tambaye shi yake shi abin da ya dame shi baba ya gaya masa cewa in ya dawo zai gaya masa waɗansu abubuwa kashi ya samu baban ya wa zai gaya masa wannan abubuwa din ai na zai same su bai sani ba daga nan ya shi cikin ina kuka yana tafiya kai bai ma san inda zai je ba bai ma san inda zai je ba a cikin tafiyar nan ne malamin sai ya gaya mana cewa yaron ya tafiya sai haɗu da maciji kuma tafin ya magana maciji ya ɗaga kai ya kalle shi me yasa ke kuka yaro yace ga yadda muka yi da babana amma san san ya rasu yace ayya wannan ne ya kai shiru ya san ɗaya daga ciki kawai ya san ɗaya daga ciki ta ne sauran a gaba me ɗayan yace babanka yana son ya gaya maka cewa a duk inda ka samu kanka kiyaye da harshen ka kiyaye da bakin ka in kuma ka ki kiyayewa to da ka samu rayuwa kai da zama a cikin jama'a je ce masa ka gani da dogo mai tsafta babu wani abu da ya lalace a jikina amma mutane sun gani sai su gudu ko kuma su a kashe ni a kashe ni me suke tsoro a jikina ba abin da ke ya fasa illa ki na kusa suke tsoro wani abu ne daban to wannan maganar da malami ya faɗa wallahu alamu ko daga wancan kalma ne da wani malami ke cewa in ban na ya al'insan la yadigan ka annahu suban ya dan uwa masu rado wani ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin rediyon boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan yi mana bayanin ya dan uwa ka kiyaye bakinka ka kiyaye bakinka in kuma ka ki bakinka nan harkanka nan zai cije ka dan maciji ne shi kan naka idan ka ɗauki wannan abin suka fassara sai ga ai abin da muka faɗa ɗin na social media ɗin ya faɗa cikin wannan sai za ka rubuta da kanka ka ɗuwa ko kuma ba ka dama ka faɗa ka faɗi wasu abubuwa wanda ke ba ka da so ba ka kai da sakamakon wannan sai sa ka samu cikin shiga kanka cikin halaka a duniya da ya su guje ka hausawa suna da wata irin wannan kalma da ana cewa da ta wai gunzi idan ke gunzi ana nufin mutum da ana ganin sa ya shigo ana wata magana sai a cika shi shi ga wani nan to ban da wannan a macin je tafi abinsa kunama suka wuka da wannan yaro ta tambaye shi me ya faru me ya ce sa ce ko ce na sa guda daya ga yadda muka da babana sai kuna wata ce ana san daya ka ya so ya gaya maka cewa ka kiyaye da jelanka in ka ki ba za ku lafiya ba kuma gobe kiyama za ka sha azaba a wajen Allah kamar yaya ita zai ce ka dube ni ga ni fara ko ga ni baka ina tafiya ba fa abin da mutane suke tsoro a jiki na sai ke lana kawai shi ke na fa wani ne kawai suke tsoro saboda kullum na tafiya a ɗage take a miƙe take car wannan fushi suke tsoro amma ba ka wani a jiki na ni ba na cizo ba na cin kayan wani ba na taɓa wani amma da an gaya ce ko da ɗauki ta kalmi ku buge ta ɗauki ta ku buge ta a ah, ku ɗauki ta ce ku ba abin da suke tsoro a jiki na sai jelan kawai sau za ka kiyaye da ita in kuma kaki to gobe ka lahira ka sha azaba kuma a duniyan nan ba za ka bar mutane lafiya ba to mu ɗauka suna a cikin midiya ɗin abin da muka yi magana kai. dubu nawa ne suke fita dalilin midiya su yi a waje dubu nawa ne a wannan zamanin da muke ciki suna nan da yawa suna nan da yawa da hanyar da Allah ya kaddara dama wani yaro yana da 'yan mata guda biyu wanda yake son ya aura a sai dai yaudarar da yake yi a rana wasu gari za a ɗaura aurensa da wancan yari da suka da gwamnati a cikin daren kafin gari ya waye sai je wajen ɗaya wancan yari sai ya kwanta da ita a zauren gidan a zauren gidansu masu gina sun sani sun san abin ya faru a guraren da ya faru sun san haka Allah da ya sa ta zuwa kama yaro da yarinya garin sai rana ya fita kuma yana gudu ya fada rijiya aka da ya ka tausaya aka ce ne ya kwanci ya bashi ya bata ruwa aka fito da shi rana haka aka masa dukan siya wancan kuma zai ala ka ce an fasa tun da abin da yi mene ne wannan wani bala'i ne wannan da wani irin musiba da irin wannan duk ta hanyar wayan aka yi duk ta hanyar wayan aka yi bayan wannan a cikin wannan labari da shi wannan malami ya tsara yake ba mu za mu ɗauka cewa wa'azi ne ya zo da ta hanyar hikima da yake tatsuniya kawai akan shiru amma kai da ke wannan kasan ba tatsuniya ba ne ba ko da yake tatsuniya na mutanen da dama ai hikimar wa'azi da faɗakarwa an yi wannan ya zo ci gaba yana tafiya yana tafiya sai a shaho shaho ya tambaye shi menene ya gaya masa ya ce ma na san daya babanka yana son ya gaya maka cewa in ka zama a matsayinka na shugaba na gidanka ko a matsayinka na shugaba na wani aikin da aka ba wani abu da aka baka na shugabanci to kai adalci ce ka gani ni shaho kenan ka gani ni tsotsi ne ko ne shugaban tsotsaye amma ni ba da mutunci ba da adalci duk tsotso ni ya gani gudu yake dan buge shi zan yi ni shi ne abinci na in kashe shi kawai abinci to da haka na zama shugaban su dole ba sa so da sun gani sai su gudu to ina tabbatar maka ko a yanzu maganar da muke yi din gidanka ne ko wani sakatare ne ko family ne ko gwamnati masu raro ga dai malam ya fara sakar jiki da wannan bayanin to amma a nan na masa sa masa wakafi daga dai ƙarshe muna yi wa malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da garin jos na ƙasar nigeria da ke jihar plateau godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon a boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar ne ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. marila yanzu kuma sai shirin mana karshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata. sannan mu yi masu ƙarin bayani har ila yau idan akwai lokaci mu jira in masana dangane da su da fata masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro shirmu na yau zai yi magana ne dangane da kona alkur'ani mai girma a karo na biyu wanda gwamnatin kasar sweden ta ba da izinin a yi haka a birnin stockholm babban birnin kasar da kuma mai da martanin da kasashen musulmi da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi dangane da hakan kafin haka dai a ranar sallar babba ce wani ɗan ƙasar iraki wanda kuma ba musulmi ba amma wanda yake zaune a ƙasar sweden ya sami izinin gwamnatin kasar ya kuma sami kariyar jami'an tsaron kasar ya tattara mutanensa masu goyon bayansa suka kona alkur'ani mai girma a gaban ofishin jakadancin kasar turkiya da ke birnin stockholm babban birnin kasar musulmi da dama dai a duniya sun nuna fushinsu dangane da wannan aika-aikan da gwamnatin ƙasar sweden ta yi amma gwamnatin ƙasar sweden ta ci gaba da kare matsayinta na cewa 'yancin faɗin albarkacin baki ne wanda suke da shi a ƙasashen turai ya ba da dama a ƙona alkur'ani mai girma kuma a yi abin da aka ga dama da shi banda haka ƙasashen turai da dama sun goyi bayan gwamnatin ƙasar ta sweden kan abin da ta yi sannan a ranar alhamis da ta gabata gwamnatin ƙasar ta sweden ta sake bawa wannan mutumin ɗan asalin ƙasar iraki wanda kuma ba musulmi ba da ya sake kona alkur'ani mai girma a wannan karon hadda kona tutar gwamnatin kasar iraki kafin haka dai firaministan kasar iraki muhammad shia a sudani ya ja kunnen gwamnatin kasar sweden kan kada ta ba da izini ga wa'annan tsageru 'yan kasarta don su sake kona alkur'ani mai girma wanda fiye da mutane biliyan biyu a duniya suke girmama shi idan kuma ta sake ba da izini to kuwa gwamnatin ƙasar iraki za ta yanke hulɗar jakadanci da ƙasar ta sweden to amma wannan maganar ba ta shiga kudin gwamnatin ƙasar sweden ba don ta sake ba da izini sannan wa'annan tsageru sun kuma ƙona alkur'ani mai girma a ranar alhamis da ta gabata a nan ne gwamnatin ƙasar iraki ta cika alkawalinta da ta ɗauka na korar jaka da ƙasar sweden a birnin bagdaza da kuma kiran jakadanta da ke birnin stockholm ya dawo gida har ila yau mutanen ƙasar iraki a ranar alhamis musamman magoya bayan muktada asadar sun gudanar da zanga-zanga a ofishin jakadancin ƙasar sweden da ke birnin bagdaza har ma sun kona wani bangare na ofishin jakadancin duk da cewa gwamnatin kasar iraki ta kori jakadan sweden a birnin bagdaza amma ba ta goyi bayan kona ofishin jakadancin kasar ta sweden da wasu masu ci gona da iri suka yi ba don haka ne ma gwamnatin ƙasar ta iraki ta yi allah wadai da kona a ofishin jagadancin na ƙasar sweden a birnin bagdaza sannan ta buƙaci jami'an tsaro su zakulo waɗanda suke da hannu wajen kona ofishin jakadancin don a gurfana da su a gaban kotu amma sauran musulmi a kasashen iraki da sauran kasashen duniya sun ɗauki matakai daban-daban don nuna fushinsu dangane da aika-aika na kona alkur'ani mai girma wanda aka yi a ƙasar sweden tare da amincewar gwamnatin ƙasar da farko dai said hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a wani jawabin da ya yi na ashura ya yi allah wadai da aika-aikan da aka yi a ƙasar sweden sannan ya buƙaci al'ummar musulmi na ƙasar lebanon bayan sallar juma'a a jiya kenan su yi zanga-zanga da kuma zaman dirshe a masallatai yanzu bayan sallar juma'a tare da bukatar gwamnatin kasar lebanon ta kori jakadan kasar sweden daga birnin beirut saboda keta hurumin alkur'ani mai girma wanda gwamnatin kasar sweden din ta yi sannan wasu musulman sun gudanar da zanga-zanga yin allah wadai da gwamnatin kasar ta sweden kan wannan al'amarin a garuruwa daban-daban a kasar ta lebanon a nan ƙasar iran kuma ministan harkokin wajen ƙasar ya ce shugaban ƙasa ya amince a hana sabon jakadan ƙasar sweden zuwa ƙasar ta iran tunda jakadan ƙasar ta sweden na yanzu wa'adinsa ya ƙare har kuma ya koma gida sannan ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya amince da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta tura jakadanta zuwa birnin stockholm ba kamar yadda aka tsara a baya sai in gwamnatin kasar ta sweden ta nemi afuwar musulmi kan wannan aika aikan da aka yi a kasar ta har ila yau a duk faɗin ƙasar iran an gudanar da zanga-zanga bayan sallar juma'a a jiya a garuruwa da birane daban-daban daga ciki hadda nan birnin teheran inda ɗaliban jami'o'i suka jagoranci zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin ƙasar sweden da ke nan birnin teheran. sannan sun fara zaman dirshin a gaban ofishin jakadancin tare da bukatar gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ta kori jakadan sweden daga nan birnin tehran wannan zaman dircin da ya kai su har zuwa sallar magariba da isha'i a gaban ofishin jakadancin kasar ta sweden da ke nan birnin tehran har ila yau an ce ɗaliban da sauran masu zaman dirshin tare da su a gaban ofishin jakadancin na sweden a nan birnin tehran sun kawo ƙarshen zaman bayan da gwamnatin ƙasar ta bakin minista harkokin wajen ƙasar ta ba da sanarwar hana jakadan ƙasar sweden shigowa ƙasar sannan kuma ba za ta tura jakadan ƙasar iran zuwa birnin stockholm ba sai in har gwamnatin ƙasar ta nemi uzuri a sauran ƙasashen musulmi kuma kasashe da dama sun kira jakadun kasar sweden a kasashensu inda suka ja kunnen gwamnatin kasar kan wannan aika-aikan da ta bari aka aikata a kasar daga cikin wa'annan kasashe dai akwai kasar turkiya da kuma kuwait har ila yau a wani bangaren kuma kungiyar kasashen musulmi ta oic ta yi allah wadai da keta hurumi alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden sannan ta bada sanarwar cewa tana duba yiwuwar gudanar taron gaggawa na kasashen kungiyar don tattauna wannan batun da kuma mataki na bai daya wanda ya kamata kasashen kungiyar su ɗauka a kan ƙasar ta sweden a wani bangaren kuma masana harkokin siyasa suna ganin gwamnatin haramci kasar isra'ila da kuma amurka ba za su rasa hannu a cikin keta hurumin alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden ba masanan suna ganin wa'annan ƙasashe guda biyu makiya musulmi ne da kuma addinin musulunci sun ingiza ƙasar sweden ta aikata abin da ta aikata da alkur'ani mai girma ne don ta kawo da hankalin ƙasashen duniya kan abin da yake faruwa a cikin haramci ƙasar isra'ila na rarrabuwar kai da kuma zanga-zanga da ake ganin mai yiwuwa ya rikide ya zama yakin basasa a cikin haramtaccen ƙasar ta isra'ila saboda rarrabuwan kai a tsakanin gwamnatin benjamin netanyahu wacce take son ta sauya tsarin shari'ar ƙasar ta yadda gwamnatin za ta sami damar yin abin da ta ga dama da kuma sauran masu adawa da wannan shirin ya kai ga sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila da dama musamman sojojin sama sun shiga cikin rikicin da dama daga cikin sojojinsu sun dakatar da ayyukansu saboda nuna korafinsu da abin da suka kira mulkin kama karya wanda benjamin netanyahu ke yi a kan yahudawan har ila yau masanan suna ganin koyaya ta kaya dai a wannan karon gwamnatin kasar sweden da kuma wa'anda suke koyon bayanta za su ji a jika kan takalar fada da musulmi fiye da biliyan biyu a duniya kafin haka a karon farko hukumar kare haƙƙin bil'adam ta majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna ta yi allah wade da ke ta hurumi alkur'ani mai girma wanda aka yi a ƙasar sweden sannan tana shirin samar da ƙuduri daga majalisar ɗinkin duniya wanda zai tabbatar da hakan hukumar ta bayyana cewa keta hurumi alkur'ani abu ne wanda biliyoyin musulmi suke girmamawa a duniya shi ma keta hurumin al'umma musulmi ne kuma ba haƙƙin wani ne na faɗin albarkacin baki ya yi haka ba ba 'yancin wani ba ne ya yi abin da zai ɓata wa mutane fiye da biliyan biyu rai a duniya ba to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran